Sabon salon da 'yan bindiga suka bullo da shi a jihar Zamfara wanda kuma ke kokarin fantsama zuwa jihohin Sokoto da Katsina har ma da jihar Maradi a jamhuriyar Nijar na daga cikin muhimman batutuwan da ministocin tsaron Najeriya da Nijar suka tantauna a yayin wannan ziyara ta Mansur Dan Ali wacce a ɗaya daura ta ba shi damar ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Isu kamar yadda ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Faɗan da akan samu a ƙasashen Zamfara, Katsina, da sokoto su ma muka samu kalubalanci saboda mahiwancin 'yan ta'addan 'yan an koro su sai su tsallako su koma na ƙasa 'yan kukun su kuma an koro su sai su dawo kuma ƙasashen mu so mun zauna mun gano ta hanyar da ya kamata mu duba mu ga yadda za mu maganin su farfadowar ayyukan boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya a wani lokacin da aka yi zaton an murkushe wannan kungiya kwata-kwata na matsayin wani bangare na makasudin wannan rangadi da ministan tsaron najeriya ya ce zai shafi baki ɗayan kasashen yankin tafkin chadi shi faɗan eh, boko haram ko kuma insurgency ba abu bane wanda za a yi cewa ana gama da shi rana ɗaya yana cikin abubuwan da muka zo muka tattauna za a ƙara yunkurawa a ga cewa ai maganin su haka ma zan zagaya zan tafi kamaru zan tafi chadi in ƙara ƙaimi akan waɗannan abubuwa da suka fara saboda kowace ƙasa ya kamata ta sa ƙaimi ta ƙara ƙarfi mu gani saboda kamar eh, eh, mai ake cewa ginshiki ne in ginshikin nan baya nan za a samu matsala gwamnatin jamhuriyar nijar ta jaddada aniyar baiwa hukumomin najeriya haɗin kai a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile dukkan wani yunkurin 'yan bindigar da ke neman mayar da nijar ɗin mafaka abin da ya sa kasashen biyu baiwa junansu izinin furtumar masu tayar da kayar baya ba tare da layin iyaka ya zama yawa jami'an tsaro wani shamaki ba alhaji kallamu tari ne ministan tsaron kasar nijar har yanzu kokowa mu da boko haram ba ta kare ba mun ɗauki niyyar za mu yin wannan kokowa za mu kare ta kuma za mu yin ta da kan cewa mutanenmu sun koma ga mazamninsu babban magana ita ce kasashen mu sai sun kama duka tsakanin su sai sun gama ƙarfi masu satan mutanen nan an san su in mutum zai tsaya tsakani da Allah shi ma kasar shi yaƙi zai gaya mana inda wannan mutane suke daga ina suke yi tawa ina suke shiga in yayi mana haka nan ya biya mu sauran sauran zance ya bar sojoji da shi na ministan tsaron kasar nijar kalla mutari da takwaransa na najeriya mansur dan ali da ke samun rakiyar kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin chadi sun rataba hannu a kan wata yarjejeniyar hada karfi da karfe da zummar tunkarar kowane irin kalubalen tsaron da ke barazana wa zaman lafiyar al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu da ake yi wa kiranin Hassan da Husaini. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.